auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans votre émission Les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Habiba Ahmed. À mes côtés, j'ai Samira Roafi pour vous servir. Bonjour Samira, comment tu vas Je vais bien Habiba. Quel est le menu du jour Nous ouvrons l'émission par les flèches d'information comme d'habitude. Ensuite, la rubrique environnement, puis la rubrique éco des régions qui nous amène à Tawa. Après, suivront les lotis préparés par l'équipe femme du studio Kalangu et notre page sport. Dans la partie entretien, notre invitée est Gonomi, femme leader à Ngingimi, région de Difa. Avec elle, nous allons parler de cérémonies de mariage dans la communauté des Beriberi. Les Niger sur Kalango, c'est aussi la consommation 100% de la musique nigérienne. Top, c'est parti pour une heure d'information et de divertissement. À la technique, nous avons Seni Saka et à l'édition Adama Dawaki. Chers auditeurs, euh, veuillez suivre à présent avec nous le flash d'information présenté ce matin par Nafissa Adamou Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Samira, bonjour Habiba. Bonjour Nafissa, quelles sont les nouvelles ce matin Le chef de l'État, le général Abdurrahman Chani, a émis des instructions pour éponger immédiatement les frais de scolarité des étudiants nigériens poursuivant leur étude à l'étranger. C'était hier 14 euh, mai au Conseil des ministres. Cette décision permettra d'alléger le fardeau financier des étudiants confrontés à des difficultés pour financer leurs études à l'étranger. Toujours en Conseil des ministres, il a été adopté le projet de décret fixant les modalités de gestion des ressources du Fonds d'appui à la recherche scientifique et à l'innovation technologique FARCIT. Le FARCIT indique le communiqué est un fonds ayant pour objet le financement de la recherche scientifique et dont les ressources sont constituées de la subvention de l'État et de tout autre financement dédié à la recherche provenant des partenaires techniques et financiers. Enfin, au Tchad, deux candidats ont déposé leur requête auprès du Conseil constitutionnel pour contester les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 6 mai remportée au premier tour par le président de transition Mahamata Idriss Déby avec 61% des voix, rapporte la radio France Internationale. Il s'agit euh, du premier ministre succès Masra, arrivé second avec 18%, mais qui revendique la victoire, et de l'ancien premier ministre Albert Pahimi avec 16%, mais qui pointe des irrégularités dans la campagne. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nefissa pour toutes ces informations. Bonne journée. À vous de même. Nous l'avions annoncé plus haut, chers auditeurs, nous suivrons un entretien avec Fanta Gonomi. Elle va nous parler des cérémonies des mariages de Beriberi. Mais avant d'en arriver là, allons pour notre première pause musicale avec ses hits de Danili et Kamikaze. はアイビナムンディゼドヌガソネヤそげせまばアイゴガフォンゴワトケゴハロバンダオンダグランバズガラキデデダレディベスインデバダラ ኮይነ ሞ አይጌታ ሲንላይታ አረይደ ተልከተረ ደገተ ፊትላ አይታየ ሞታ ገንገ ፎይጋ ኩሳ ከገዲ ቦነኒ ወይናጋ ንኩል ከጋ ና ፎንዴጋ ሎክቴራ ኩቤራ ቦሪያንገ ኩወይጋ ሄዳኒ ሊጋ ረስቧ ድርኮባን ግማዳማ ኦኬ ሶጌና አላጂ ኤስሟ ፎሬ ኮቴ ጆሮ ማፌ ለምን በሎ አይጋ

Bokulia magana yezo Dihano no dilala no amene gana. Bokulia magana waymo Dihano no dilala no amene gana. Kamika swande mi desinna nane ba Edana mi borkani dinila no gin samba Bokulia magana yezo Dihano no dilala no amene gana. Bokulia magana waymo Dihano no dilala no amene gana. Kamika swande mi desinna nane ba Edana mi borkani dinila no gin samba 내라너희는많이달라제발에다리산대얘가타라매가내라요요요요나네매세마홍구리다리대리메레오이자사뻥꾸타이요요요요알라시레마마누르과로하고봐 Guys, fuck it can do 해까마또하이포제니가결제기는사캄다레이더포이인가사이미는혼로캄캄고랑해사뿌이니가결제기는사캄실타는가는헤이제라갈등공고롱 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا الله كريم الشر يا رب oyengo kandrinyaka yenkwe nogando egona suru go mo baikamo kunnogato ma suru mora la serai, dangamora laserai lokato elkoyino yoma bai bokuliya magana nyeizo dihanano dilala no amene gana amene gana bokuliya magana Ce titre, Bokulnia Magana, est une belle collaboration de deux grands rappeurs Kamikaze et Danelli qui font partie des pionniers du rap nigérien ayant beaucoup contribué à hisser le rap à un niveau plus haut. Dans ces couplets, ils chantent le retour du mal à l'envoyeur, ceux-là qui sont proches de nous mais qui ne nous veulent pas forcément du bien. Comme le dit l'adage, le mal n'est jamais long. Danno noti la danno Americana, Americana Kamikaze on the mize sinna nane ba E danno mi borkani sinni la nogin tamba Bokulni ya magana yezo Di hanno noti la danno Americana, Americana Bokulni ya magana waimo Di hanno noti la danno Americana, Americana Kamikaze on the mize sinna nane ba E danno mi borkani sinni la nogin tamba Chers auditeurs, passons à notre entretien. Dans cette première partie, Fantagonomie explique comment se fait le mariage en milieu beriberi, la remise de la dot, le nombre de prétendants de la jeune mariée, le différent rite et la place de l'ensemble dans les mariages kanouri. On l'écoute au micro de Maina Abdullahi. ya kuke gudanar da aure a cikin kabilar tun daga tambaya har zuwa yin yawwa a kabilan mu na bari bari dai mu dai babu wani dai matsala irin ta yanzu da yarinya miji ya ganta ya sota sai ya tura mutum a gidansu a taya a tambaya ina son wance shikenan aka taya aka faɗi in aka yarda aka amince sai mutum guda ne ma zai ɗauka ya kawo kayan tambaya ba wani kaya da yawa ba ne wani ɗan turmin shi da takalmin shi da ɗan goron shi da ɗan wani canjin shi in aka kawo gidansu yarinya da sahiya uwar yarinyar sai ta rarraba ma 'yan anguwa. 'Yan anguwa ma ba su san mijin ɗiyarka ba, suna kwankwanta wane ne aka samu, waye mijin yarinya, haka nan haka nan. Kuma shi kenan babu armen babu wata matsala babu wata damuwa a ce shekaru wani kaza menene babu. In wani abun in ka kawo a wanke yarinya a baka. Eh, in aka kawo goron kana aika ma sauran yan uwanka da suke kauye kauye ko dai na makwabta kaɗai. A'a na makwabta ne kaɗai na cikin anguwanka ma dai wani ma bai san ba ma mijin ɗiyarka har ya kai lokacin arme ma wani bai san mijin ɗiyarka ba. Yan yan uwanka akwai a kusa za ka aika musu ba sai ma ka ɗauka ka aika wani wuri ba sai dai maganan baki ka ce a wance fa gashi nan ta samu masoyi. Ran da aure ya tashi za mu yi muku magana. kamar auren dama irin na yanzu ne wanda mutum ɗaya in ya shiga babu wanda yake ƙara shiga wallahi a da da aka sani ma yarinya guda wannan maza biyar shidda ma suna tambayanta babu wata matsala kana iya amsa goron namiji biyar shidda ma ba kamar yanzu miji guda in ya tambaya in wani miji ya zo ya shiga ma ya zama miskila da tashin hankali da ba haka bane mai farin jini miji biyar shidda za ta samu kuma namiji guda za a baiwa kuma babu wani tashin hankali. Kamar duk kayan amsa ake a aje sai eh. bancin an yi arman a ba ma sauran kayan su. Insha Allahu bayan wannan din wannan za ka amsa ka aje ka amshi goron wannan ka amshi goron wannan wani namiji biyu wani uku wani hudu ma. To in ka san ka tabbata za ka baiwa wani shikenan sauran za ka kira su gashi nan da Allah a yi haƙuri ba rabonka ba ne gashi nan yarinya wanda za a baiwa a yi haƙuri shikenan. sai ka maida musu kayansu. To kuma ranar armen midami yake faruwa ne kaman midami ne ake yi a lokacin arme. Ran arme wannan babu wata matsala na irin ta yanzu. A da wannan yarinya in za a yi mata kayan arme a gidan ango bai wuce turmi hudu ko biyar ba da dan wani lafaikinta da takalminta da wani kawai wani dai gulagule na hannu halas shi kenan ba wani kaya a ce na uwa na kaka na baba ne a da babu haka nan duk ma da na kaka da na uwa da na menene bai wuce kwamfule bakwai ko takwas ba yanzu yarinya in za ka mata arme sai kusan turmi sattin ma sai ka hudda na da da na yanzu ba ɗaya ba ne su ma nisa kama a takaice babu wani kuɗin alwali kuɗin baba kuɗin waye a'a a daɗin ma ana fudda kudin alwali ana fudda kudin baba ne amma ba diya ba ne duka kaɗan kaɗan kaɗan ne wanda bai da miskila. Dillaran wuta ma ran arme ne za a kai sanda sanda haka nan ko sanda biyu ko sanda uku da ɗan talaran su na haɗawa ran arme da tare da zannuwa za a haɗa a kawo kan adar ma arme duka an bubbuga an daka an jara sai a zuba a cikin kwalba a kawo gidan yarinya. na yanzu kuma gashi nan ƙarfin kama a talarin wuta zai ƙare sai ka kashe wajen dubu ɗari biyu ɗari uku a kan talare ko labe ya kai talatin hamsin arba'in za ka ma yarinya kama abin alfahari. menene ko mahimmancin turaren wuta a ku bare bare turaren wuta da humra mu a bari bari akwai mahimmanci babba sosai ma akwai mahimmanci mace bata da turaren wuta a jikinta batta da humra a jikinta ba mace bace a bari bari mu ba yanzu gashi na a daɗin na bari bari yanzu ko wane ne ma hausawa da fulani da wane ne dama turaren wuta da tubawa da bari bari su ne suka gada wannan baba ni ran arime da maritan an darma arme da sahe, da marice da la'asar, ta maɗiyarta wanka, ta sa mata tularan wuta a jikinta, ta sa mata kaya sabuwa, a rufe ta da lafai, a aje ta bisan turmi, malami ya zo ya kewaye ta da Kur'ani. Da la'asar kusan magarba a ɗauki amarya a kawo ta gidanta. Shi kenan ta kwana da ƙawayenta, wace gari da marice an mata jere da sahi da marice a yi mata wanka a sake mata kaya a sa mata tularin wuta a yi mata kwalliya an gyara mata ɗakinta Ango ya zo da abokanan shi a shunguɗa musu tabarma ke kuma amarya sai a ɗauki sabon buta na ƙarya a cika da ruwa a ɗaura bisan kanki a raka ki wajen angwaye sai ki je ki durkusa ki aje sahanin su kuma su hudda kuɗi su baiwa ƙawayenki. ‘Yan eh, mata haka suke cewa mu sai an ba mu kuɗi kaza. Su abokanan ango ango bayya magana su ta a mu ban ma ba ku kaza ku ba mu kaza. Haka nan dai haka nan ake sai a yi shiri abin da kuka amince. shine za su ɗauka su ba ku sai ku gudu ku zo ku shiga cikin ɗaki shi kenan kuma da marice magariba ya yi kuma kowa ya kan a ta wajen angokin nan an mata wanka an sa mata kayanta an ɗaura ta bisan turmi shikenan gado ne wannan a dawa tuwon biski al'ada sai yarinyar babaninta ta ce mai ɗan hannunki a ɗauki tuwon biski a cika hannunta mai shanu wannan kwalba guda wannan a zuba a bisan tuwon nan cikin hannunta man nan dukka ya zuba a cikin wani kwano shikenan a yi sa warwaso kowa ya ɗauka shikenan a murje hannunta a bata sabili ta wanke sannan kuma shine za a ta yi wajen angon. Avant de poursuivre cet entretien, chers auditeurs, c'est le moment pour nous de faire une autre pause musicale, cette fois-ci avec ce fit remix du défunt Moussa Poussi et Fenobi Tatagaise. Thank you.

Zama son bin bi mai gogen kullum mun gore yi ko charra ma da isi ba chare gore yi wa char bande he isi ba chare ba ko him ka no igo ge di ke char hamwa wat kul igo charra igo ge chi charga kat dai da fo bu no a fo ga te lakkal zama si hawi bai hage ka bon sumbal har babu yanga ka bore ma ani lay ma burtare da vaccine da wafakai bakara da su yanda su banango isi ai ne da samu da dari jamai komai hotelanka barkan na be kaganda ni e kaba bakaganda Ce titre, chers auditeurs, a été remixé par Fenobi, mais à la base, c'était un des titres du défunt Moussa Poussi. Feno a, ainsi donc redonné vie à ce titre oublié par la jeune génération. Eh ben, dans cette chanson, Feno est rentré dans le registre de Moussa Poussi et chante le faux semblant, les réalités de la vie. Si vous venez de prendre l'émission en cours, on vient juste euh, de finir cette chanson Tata Gaizé, un feat entre Fenobi et le défunt Moussa Poussi. Vous êtes à l'écoute euh, de l'émission Le Niger sur Kalango et nous nous apprêtons à rentrer dans la deuxième partie de notre entretien. Fantagonomie revient sur la différence entre le mariage d'aujourd'hui et celui d'avant, l'éducation de la jeune fille avant son mariage et la disparition de certains rites. Elle est toujours au micro de Meina Abdoulaye. To madalla a cikin kashi na biyu na wannan tattaunawa za mu tattauna da ke malama Fanta bisa kan eh, albarkan armen ɗin da na yanzu ya bambancin armen da na yanzu misali a ɓangaren zamantakewa. Wallahi tallahi armen da da armen yanzu ko kusantan shi ma ba a yi ba. Da wannan yarinya in miji yana santa in ya kai miki kaya an ce wannan masoyinki ne wallahi tallahi ko shekara ba za ki sake bin hanyar nan ba kunya kike ji duk wani kewaye-kewaye kike ba zai sake ganin ki ba. In ran da ya ce yana son ku yi hira sai ya gaya ma abokiyarki wadda kuke tare, wance ina so da dare ku zo mu yi hira. kawarki ta zo ta gaya miki ta ce wa gashi nan wane ya ce da dare mu ta yi mai hira a gidan shi. Bakki ma son tahiya kina ta bakki tahiya sai ta lallabe ki ku zo bai wuce minti biyar ba a gidan shi ku zamna ki yi hira sai ya fudda don wani abu ya bai wa abokiyarki ya tashi ya raka ku ku zo gidanku hatta har ku yi ku yi aure ko da wasa ma ya taba hannunki ko da wasa bai zai yi ba sai kin zo gidan shi dole da kawar zaki tahiya dan ba zaki yarda ba ki tayi ke kadai tsoro ma kike ji su kuma yan matan yanzu fa yan matan yanzu da na da ba ɗaya ba ne. na da mijin da ya so kama gudun shi kake yi kana buya layi shi ba baka biya amma yan matan yanzu namijin da kai shi yake zamne a gidan shi za a ji a tarda shi a kwankwasa mishi kofa wani ma bai son a tai gidan shi ma a dole dole sun tai in aka gani namiji ba ni lambanka ina ne anguwanka da ƙarfi da yaji suke amsan lamban sarmai su tai gidan sarmai su tarda shi a da ina aka san haka nan a martaba ko iyayenka ba su hana ka ba ko kai da kanka ka hana kanka ya tarbiyyar yaran zamanin da da kuma zamani na yanzu misali. Bai ma taso ba tarbiyan da da na yanzu martaba tarbiyyar da ko abokiyar mamaka ko abokiyar babanka wallahi in ka gani durkusa ma za ka yi ka gaida su kamar iyayenka ne iyayen ɗan uwanka in ma ina ne za su aike ka so ɗari in suka aike ka wallahi ba za ka ce musu a'a ba amsa za ka yi da gudu ka tai su ce yar wance Allah ya mata albarka yar wance tana da kirki ta san mutuncin mutum tana da tarbiya haka ake cewa amma yanzu ɗan da ka haifa a cikin kama baka isa ka aike shi ba tarbiyan 'yan matan da da na yanzu wallahi kamar raƙumi da jaki ne haka yake da kin yi batutuwa na abubuwan gargajiya da yawa a yanzu ma a cikin wannan kabila ta ko ta bare bare har ila yanzu akwai waɗannan abubuwa na gargajiya wallahi tala a yanzu dai kam ko akwai ma dai wallahi guda guda ne kayan al'ada al'adan da wannan yanzu kwata-kwata babu shi kwata-kwata abin da da aka yi shi yanzu babu to me yake kawo haka ne eh to da rishin tarbiya da kuma da zamantakewa na rayuwa kuma da ƙarshen duniya shi ya gamu duka ya tude ya lalace haka nan amma da ba a san haka ba wallahi wani kira zaki wa sauran 'yan uwanku al'umma ta kasar Nijar musamman ma kabilan bare-bare don ganin an sake farfado da waɗannan al'adu ku na da na sha'anin arme din na a yaren barbarci. Wallahi tallahi ni dai ni dai na wade in son samu nawa mutum yake bi al'adunmu na da kamar irin arme babu wani takura da yawa da wani kudin sadaki yanzu kudin sadaki na yanzu in na yarinya na da ne zaka armi ya biyar a yanzu na yanzu nan da ake kuma turamen nan da ake kaiwa hamsin sattin wallahi a da ne yarinya goma za a baiwa to yanzu inda so samu ne a maida shi irin na da a ce ɗan turmi ko bai kai na da ma a ce ma ɗan turmin ka goma ko sha biyu ma haka nan shi yake da albarka ba yawan kaya ba ne yake da albarka kaɗan kin nan da aka raina shi ne mai albarka yanzu ma ina arme yake wahala ne muke sha kan mukan ɗiyan mu duka abun da duka babu an bar shi. me Za ki gaya ma sarakunan gargajiya don ganin to abin ya daidai. Da sarakunan gargajiya ma inda so samu ne da su ɗauki wani mataki su ce da Allah da annabi jama'a goma yanzu duniyan nan ga yanda muke ciki ga tsadan rayuwa wani yana son ya yi arime ma don tsadan rayuwar nan ba zai yi arime ba. Ka je ka nemi arime in ka ba da hannu sai an kama ka da kafada. ba shi ba gare ka ko kana son mace ma dole za ka yi haƙuri akan baka da shi inda su suna gargadi suna ɗaukar mataki da Allah da annabi a rage kudin sadaki a rage kudin alwali a rage tiramen nan da ake kaiwa da yawa a rage wannan su su araki su suke ɗaukan matakin wannan wasu 'yan gari zai shiga a kansu. Chers auditeurs, il est 11h passé de 22 minutes et c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire environnement de l'émission Le Niger sur qui met l'accent aujourd'hui sur les parcs agroforestiers. Parlons de ces Kanté Samira. Les parcs agroforestiers du département de Cantier dans la région de Zender sont dominés par l'espèce Federbia albida, communément appelée Gao, une espèce très protégée au Niger. Dans la bande sud du département, près de la frontière avec le Nigeria, l'espèce est sérieusement menacée. Le reportage est signé Abou Kisali. Le département de Cantier de la région de Zender, très riche en Federbia albida ou Gao, espèce protégée au Niger, constitue l'une des principales sources de fertilisation du sol. Mais malheureusement, elle est soumise à un certain nombre de menaces. Le lieutenant-colonel Adamou Moussa, directeur départemental de l'environnement de Cantier, présente la situation actuelle de l'espèce. En ce qui concerne Federbia albida, le département de Cantier vient après celui d'Agui en termes de régénération naturelle des espèces végétales. En ce sens que l'espèce Gao ou Federbia albida est Protégés dans les champs, à hauteur ou dans la densité dans les champs, toutes espèces confondues, j'aimerais dire, ont été évaluées selon des études dans la zone de Matamé à 59 pieds à l'hectare, comparativement à la zone d'Agui où on peut trouver 80 pieds à l'hectare. Quel genre de menaces Federbia Albida fait face et d'où elles proviennent Il y a les menaces des éleveurs, il y a aussi d'autres menaces, plus que celles des éleveurs, qu'on arrive ces derniers temps découvrir. Au niveau de la zone qui fait frontière avec le Nigeria, cette espèce est vraiment menacée. Rien que quatre jours de cela, nous avons pris des gens en flagrant délit qui coupent systématiquement les pieds de ces espèces-là dans les villages, surtout de la commune rurale de Corny. Les gens collaborent avec des gens du Nigeria qui ont des tronçonneuses qui viennent dans la commune acheter à des prix dérisoires. 5 000 naira, ça équivaut à 2000, peut-être 2500 ou 2000 avec les taux de change. Y a-t-il des dispositions réglementaires pour y faire face et avez-vous les moyens nécessaires La loi 2004-040 du 8 juin 2004 par un régime forestier au Niger en son article 83 dit que sont euh, son d'une amende de 30 000 à 300 000 francs et d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui se livrent à la destruction d'essences forestières protégées sans autorisation préalable. Alors, derrière albida ou Gao communément appelé, fait partie des espèces. C'est la première espèce d'air protégée puisque c'est la première espèce qui fertilise beaucoup plus nos sols au Niger. Nous, ce qui nous limite, c'est le problème de la logistique. On n'a pas des moyens pour pouvoir se déplacer. Les agents se déplacent sur leur propre moto. Cet entretien a été réalisé par notre correspondant Abou Saleh. Il est temps de souffler un peu en musique, cette fois avec le titre Takarawa de Idi Sarki. umwana masoko zomi wasa kujelgiza takrawa banda a a a a takrawa mwana masoko kujelgiza e eh, mutagaka takrawa ni wasa wambiyo mwana masoko kujelgiza takrawa

iligiza kakata marmaso Ce soir c'est le show, y'a l'ambiance à gogo Les gars veut tout le monde pour les shows jusqu'à Cocorico Donne-moi le feeling Baby girl, donne-moi le feeling Takrawa, marmaso qui iligiza Takrawa, plus à présenter dans cette émission. Il chante beaucoup l'amour et les faits avec un style sur lequel il a mis son empreinte. Takarawa est arrivé sur les ondes au moment où l'on pensait que l'artiste quittait le mouvement, mais il est revenu euh, avec force à travers ce titre et ne cessera donc jamais de nous surprendre. move your body, give me that feeling. Everybody ce soir je vous donne le feeling. Danse, c'est du raga, danse, oh, danse. Vas-y boussu celui, danse. C'est du raga, danse, oh, danse. Vas-y boussu celui, takrawa. Malama so kujiligiza, est takrawa. Malama so mutataka, so takrawa. Ni wasa, so. Wangi yo, so kujiligiza, so takrawa. mi fa mi si tu aimes crier oh oh oh oh oh Baby baby, sois si je veux t'amuser Jusqu'à laprès on va s'éclater ta croix, laisse-toi aller Sois caressante baby par complet à zomi ça, ça. croire banda ah ah ah ah je veux t'amuser Jusqu'à laprès on va s'éclater ta croix, laisse-toi aller Sois caressante baby par complet Ooh yeah ta takarawa yarinya banda ah ah ah ah a e a jizumi wasa takawa yarinya banda a ah, a ah, a ah, a takarwa malama so ku girgiza so takarwa malama so mutata so takarwa ni wasa so ban biyo bara so ku girgiza so les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h passé de 29 minutes. Place à présent à l'écho des régions. Chers auditeurs, direction Kony pour s'intéresser au nombre de divorcés dans la localité. Et euh, dans le département de Birninkoni, environ 500 cas de divorce ont été enregistrés en 2023, et cela malgré les séances de sensibilisation organisées par les autorités et les leaders religieux sur l'importance du mariage. Écoutons Malan Rabiou Sanda al juge traditionnel à la cour du chef de canton de Birninkoni, il est au micro de Haruna Ibrahim. in ka taɓa da a shekarar ta gabata ta 2023 adadin kara nawa misali kuka yi rajista to an aka ce shekara na da yawa kuma yanzu yanayin da ake yi ƙare ƙare suna da yawa to muna samu ƙara da yawa gaskiya shekara tana kwana ɗari uku da sittin to ya an ce ƙare ƙare ana yin samun dubu amma a maka amin a ce auren da zai mutuwa kamin a ce an yi an yi ya mutu to ana samun ko ɗari hudu da hamsin ko ɗari biyar ana samun su ga shekara amma tare da waɗanda jitis aka turo muna in matsala ta yi sa musallame su akwai waɗanda kuma da gidan sarki sarki na izuwa cewa musulmi su in matsala ta kai kowa mafi yawanci wani ƙara kuka fi karɓa a shekarar ta gabata mafi yawa duk yanzu ƙara ta rikicin aure ta da muna wurin alƙali da gidan jiji hamma gidan sarki kai har komisariya duk rikicin armiyar shi na aka ta yanzu babu ƙarar ta da yawa irin ta aure kamin a samu can ta rikici ta faɗa tana da yawa kamin a samu ta bashi sai an daɗe kamin a samu matsalar gado rikicin gado shi ma ana dadewa amma dai waɗanda su ne addawa kullum suna akai. to alkali akwai wata shari'a wacce ya taɓa yankewa wadda ba zai taɓa manta da ita ba wadda ta shiga ran shi tun farkon alkalancin. wata shari'a wadda ban ji daɗin ta ba ko ta shiga da na wadda kullum ina dibin ta wanda an ka samu wani yaro ya saki mata ta yi tana gidansu sai uba ne ya ce a mai kaddata da an ka mai kaddata nan gidanta dan shi yaro shi lawar bida shi uban yana yawa yana saduwa da ta inda ciki ya bayyana da ciki ya bayyana uwayen yarinya suka kawo kara yarinya ta nuna cewa shi wannan uban mijin shine ke saduwa da ita lokaci kaza ya so garda ma muka ce za mu bashi alkur'ani daga nan ya hito da ya dauki cewa yayi haka nan wannan shine babu lokacin da zan cewa irin wannan kaga wannan abin kuma na kuma abin tusar tsada kuma wannan shine matsala wadda ban mancewa da ita saboda in to da wannan matsala muna yi saboda kariyar musulunci da kariyar mu ya aka da wannan jayayya kamin a zo da ita duk wajen miji da wajen mata wannan magana ta wasu to in ta zo inda mun samu samu mahita sai mu ce to ɗaya ɗin shirin ke rance ya yi miki saki uku in ta ce ta rance shi kenan sai a sallame ta ko ko kai rance ba kai ba iya rance ba yi ba kenan sai a nuna wannan magana an yi banza da ita amma saki ɗaya ko bi in ana jayayya mata ta ce miji ya saki ta miji ya ce bai saki ba wa a shaida babu shaida to nan na malamai ke cewa ana cewa duk yana kenan sai a bar mutum da Allah wani ci gaba aka samu na gyara tun farkon shekara da ta gabata zuwa yanzu to ci gaba mun samu ga Allah domin duk wanda ya ka muka mai bayani in dai ba Allah ya sa armi kai karshe ba to in mun kai bayani riyar suka zo zahi suna sanya yawa suna yin taushi ko da magana ba ta ƙari ba kenan wannan mun samu ci gaba ga Allah na Allah na ya ba mu wannan taimako na daga rai ya hore mu al'umma abin da muka bayani suna saurare sai dai yanayin aure yanzu kana gani yadda shi babu abin da addawa kuma sha'anin aure amma dai shekara ta yanzu mun samun ci gaba saboda in mun ka bayani ana saurare ne kuma ana karɓa ta. C'était un reportage de Haruna Ibrahim et nous profitons de ce reportage pour passer nos chaleureuses salutations à la population de Koni qui nous écoute en ce moment sur cette émission Les Niger sur Kalangu. Prenons une pause pour revenir juste après. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport avec Sérieux Adam, notre chroniqueur sportif du jour. Il est là dans ce studio avec nous. Bonjour Adam. Bonjour Mira, bonjour Abiba. Bonjour Adam, ça va ça va bien. Adam, on en avait parlé pendant plusieurs jours euh, lors euh, de nos antennes. Eh bien, nous sommes à seulement quelques heures du lancement du tournoi IFO-AB. Eh bien, Samira, ce mercredi 15 mai s'ouvre à Accra le tournoi IFO-AB qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Le Ghana joue en ouverture contre la Côte d'Ivoire à 16h GMT à l'University Stadium. Dans cette compétition, il va falloir compter sur cette sélection cadette du Ghana ayant battu récemment le Niger en amical. Elle n'a enregistré qu'une seule défaite depuis le début de sa préparation face à la Russie 1 à 3 lors, du, lors de l'UEFA Championship. Adam, justement, parlons du MENA Kadé qui fera son entrée en jeu demain. Eh bien, les nouvelles des poulaines du sélectionneur Mahamadou Bachirou Arizona sont bonnes. Ce matin, nous l'avons joint au téléphone. Il m'a confirmé que l'équipe est dans un bon état d'esprit pour la rentrée en jeu demain contre le Togo. Eh bien, nous nous souhaitons euh, une très bonne chance au MENA Cadet. Hier, euh, la 26e journée de la Super Ligue de football a débuté à Zender, n'est-ce pas eh bien oui, Samira, à l'entame de cette 26e journée, l'Espoir FC s'est donné un peu d'air en battant le GS sur le score de 1 but à 0. Cette victoire permet aux rouge Blancs du Damagaram de sortir de la zone de relégation en attendant le match entre l'AS Nigelec et le Zumonta AC ce soir à Niamey. Au même moment, c'est-à-dire à 16h à Dosso, le Tagour aura aussi une occasion de sortir la tête de l'eau opposée à Jongorzo, Football Club de Maradi. Chers auditeurs, c'est sur ces mots de la Super League que nous allons clôturer ce numéro sportif, le troisième de la semaine. À demain pour un autre numéro. Merci Adam pour toutes ces informations sportives de ce matin. C'est l'heure de la rubrique Portrait qui est avant nous à l'honneur Biba. C'est un ancien réparateur de téléphones portables. Boubacar Mourou s'est reconverti en technicien réalisateur dans une radio privée de la ville de Telabéry, le métier de ses rêves. En déplacement de production dans la région de Telabéry, notre reporter Alamine Ouachar est allé à sa rencontre. Suivons son portrait.

kan garajo hanse ay sintin ga prendre beaucoup mo hala sintin ka du somo bora idne be kan atonan kan ay do no bra kul bangem hanse bumbu yan kan ne kende fura jogo ragati déjà technique do haro ay bon sezama wa no gubo do forgi to lay foy dani ngem ka tangese donc din halir Ferry, ja feri deja hay bob go kan ay technique do boy no kan zahano ay guwa ceci kan ngidan ay do irko te mora jawo feri mora ay profiter yamu furo technique do hare ay bob go no kan ay ngem gira sa man to banan bar foce sude sude wala fo filien wala fer ay fo branchement fo ngono kan ay technique bar ay bono bonse selon Boubacar sa reconversion en technicien radio lui a permis de bénéficier de plusieurs formations dans son domaine à travers le studio Kalango. wallahi ay du naf bobara ay nir koy sabu mo kan ir koy ne no woni zama ay du wara nafa ay gogudu ay won hoy gina fatara surtout ay yegudu beregi ton tona zama ay du formation yam bobu kan kala ngo technique ko do hare wodin ay yegi ton zama ay de her bobu yan kan watun ay sibe at grâce à uh, formation woni wo alhamdulillah ay nir koy sabu to ne bay fenka kan gono gati hunkuna radiyawo ngiya halmanta pan fono te bor sinde goy fat fon kadde de bor fogo nga emission tenem kadde de problem fogo nga amma bor koy gorgo wat kul kadi hanker koy kande koy kande bor gorgo hawde ko ni hoy man dugo ko do wobine bor hoy gorgo rat fon sudu gudu bor goy wo bor kul kan sambu non sambu wallahi de ir koy ba kalmo bu ni sene matana yite tam bor gogo di exemple bo gono kay man bakko lokol amma hon kuna milliard no gise bor gogo di karay go zon go di winde kan gise mo de rani de de service témoin de leur bonne collaboration. Bouba e eh, moru ay hingi sinno radio folonko do kasigine nemo bani ka irin charku bai irgo goy fo lonkara borno kam fisibillahi ak bang goyo yadi mono agati am boy e wodin banda borno kan ko en halga kason a gondu suru ngu wana kolege se a wani ingi sene kan gande goy a hini se suru iwan goyora da halga kason iwan alhalo kanta bore koyde kayengo har kaira wodin banda borno kan agba yamar yantonandi as futu fulana te wone te wone te wone te wone donc agbore yamar yadno bormo borni chabe halga kason ngo mo agega ta ko ene goyo mo ke Son histoire illustre les pouvoirs transformateurs de la passion. Boubacar Marou estime que seul le travail paye et demande aux jeunes d'apprendre un métier pour leur autonomisation. C'était un portrait réalisé par Alamine Wachar Dernière tournée musicale, chers auditeurs, avec le titre Saronia de Nouratla de Deboslam Ce texte, je voulais l'écrire sur une feuille, mais j'ai préféré le garder dans mon cœur. Ce texte, c'est pour celle qui a pu son amour se noyer dans ce monde. Celle à qui je désire soustraire ces sentiments immondes. Celles qui ont besoin de crier, mais qui n'ont pas accès aux ondes. Mais surtout pour celles qui lancent des cris de cœur pour que équité résonne. Ce texte, ce texte est pour elle, qui de sa tendresse a su briser les mots, qui de sa douceur a su taire nos douleurs, qui de sa force reste notre lumière, qui de son sixième sens a su rendre le monde aussi beau. Je voulais l'écrire sur une feuille mais j'ai préféré le graver dans mon cœur. Celle dont le silence est un cri, et même quand tout est noir, lui elle brille. Sirène ou déesse, demoiselle ou madame, mère ou épouse, gloire à toi, Sarah Onia. Sarah Sarah à nos caprices, qui compte à nos premiers pas, à celle qui de sa sueur a nourri nos pas, celle qui nous a donné la vie, à celle qui d'une bague supporta vos humeurs, d'une dot elle changea de mort. celle qui assure votre progéniture, qui console vos instants les plus durs, à la sœur, cette petite mignonne que vous appelez petite sœur, qui vous respecte, qui nous sourit et jamais ne nous vexe, sirène ou déesse, demoiselle ou madame, mère et épouse, gloire à toi Sagounia, celle qui bâtit les briques de nos vies, ces mains fragiles à su travailler notre argile, à celle qui éclaire nos voies sombrées, à celle qui de sa bénédiction nous a ouvert le monde, celle dont on a retiré le verbe, celle qui a su taire ses cicatrices, de ses larmes a su noyer nos tristesses, à celle qui nous apaise quand le monde nous tourne le dos. Femme battue, femme violée, femme heureuse, femme épanouie, indépendante ou autonome, cultivatrice ou éducatrice, première dame à quatrième femme, sirène ou déesse, demoiselle ou madame, mère ou épouse, gloire à toi, Sagaonia. Saraunia, Saraunia. c'était le de Nourat la Debo Islam qui veut dire la fille islamaise en fulfulde. Le Niger sur Kalangou se poursuit avec la chronique Loti qui parle de l'importance de rendre la cuisine propre. On écoute Rekia Arimi et Samira Rouafi. Loti, Loti, Loti, tifa yakin hmm, Nan, warin da nan ne bai di ne ngwari yanwo iro nodin hara irkin sino irko borga halal nan Tu hawi se <laughs> ifo wani wani o haifunan tai wannan da beri to na kwere kan to fanda bai kalni heyi ifo na gambi gambi

gwada lawo ga aiki be kaman tun kuna hine ngono na gwada lawo zibiya kine ta sai wo kul kan gogi siga furfur ga sayya sayya nan kulu iga zai gane ni to handu wai kan nin faini mu ta sai ni hey bon zai ga kyoro ni sidi kan bar kul sinu kan gaiga dai funu goyodo ai no zan kai salo ai no windo salo ai ya walla sin da dam kan ga hayo kan ga gine margu margu eh irko be ga ni ga tension tunan di borra ni sin lokaci koy ni mo himgane windo woga fuo nan gizo kan nihim ga hagoi dano ga bisa ya kul zaman wagi za da fatta ne kalmera ni lakal sibatun ni wani ga hamba no den almiya lo wano se ifo ga katti ta sanyi miyan daga hamba ni koi ne hayi wo dumi kan gite janga windi salu yan walai ne ni wani kwa da lawo kan nugo nan zibira wani hinga nan zibi zibai wo mu koi dogi dogi zayin fuyon ku im kaga kwale ngware ga wadin mana aga mate gundukar wal dogi dogi zayin mu koi gudwara mhm mm ome to mata na igite ai muduga ai wani gwadala di to ni bai nan kan dogi dogi zai gitar gaba nan kan hari ga kaino da nan kan ta ta tayandi gono ko ni mu haikul kan ga tizibi ni himga mogan da nin dinga baga dake ma zai fis mun yan gina wa kan gogo gisin girga kan da ni gunum zai mu kan busan bu dai gin san ni gin gadan hal ya hare amma mogi ni amma mogi da nan kan ne ga dake wadin gana zibi zibai da kwari haikul kan ga ti kwari iska nun wago do hare wai wai wai wani kulun ome mafanguni wani gahan bano din wani izai wani zam gahan bani wa ba hawa babari aba hm. to ai gidi mutukan ai gidi wallahi ai bai kan ai gaibon fargandi nin dai no ya kal haifu nai ni wanda ke amma ni si ba goikin di ha hai a to ya kine ga a to ya din didi nin tarai mazai imin logo amma di ka dinan kan ni gida ke kai kas ai go hangan nisin ya marfo yan mono ga kindi ton dini gi ngi sintinda gine kulkan ni bai kan iga tasin yuman dano ni me gisi nan kan iga gwaidai. ni mahim gi gisi nan kulkan ni ba nan kan ni gin wagai gisi wagai kogai maze mu ma kayan da wagai zai kan go kon kon koyan ra ni him gi gisi no nan go hanno im yeg nan go salu im cinga habu kan ga nan wagai kan ga murmundi ne isi bagu mun nan go ga sa ku fa'ima kwarin da haifu yancin dukkan dinga koi ne nimnan bi margu kalama baya kine Hmm, da yarda ni ga. Ine ai kyora ine cimciyan su kyokta ka. Ai gabe kan wallahi ni gogoyi a ga taban di mine nim ban wadi nim ye ka ga fu koi ne ye goi foyente. Amma ni gin goi da bicarbonate wal vinegar kwara wal mu lemu kaina nimi dan charra har kan su dungu gumra nim tonton ciri kai ni fu. Wadin ga mani ma na kulka ni se ta sai ga abban sadin da ni gaban goyo. Hmm, haya ga himan da hankan ga fala, amma ai ga kokari da yadin da ai mate. Ai ga kokarin mu gai ta sai hananan di zadir hino gaban. Madalle ce ga wani no ga bori hankai ga bayin ma da yano ya wadin gano ni yalo ta ga ko bai ni mo. <laughs> <laughs> to yamma ai sabu, ai sabu ni sai da yamurai wa kan ni no di irkoi ba. Ai wani gwadala siye ga zibi koi ne, ni siye ka gagar yaki ne. Wadin bisa don subsub da ni gidi mai gida kan da furtun. Eh, ni to nan kan sanno sikano. au desk femme de la rédaction pour ce multiple conseil. À présent, accueillons Moussa Hassan pour la culture linguistique. Bonjour Moussa. Bonjour Abiba, bonjour Samira. Bonjour. irangan kai kango ga hangan sere me chino bo Niger fi azul matara ga ran barkan da masan wa fondo kokoro da suro kango da gangan se igaran ku beni mo iri cine bayan si jiro ra culture linguistique in Niger labora me hando jirbi wakin da hin zangati zaro kan ika in Niger labo wa bore se jingar zari zari no kan bore banyo kuldo ngono kan barma yambiri kidan wo bore kam da yango politique fanora yango ga nga kan de zaro din al formara ina wo bore ke yango ware barbare i wone befo fo sintin za me hando je bi hinza no ni binni gaure binni gaure kan rayi na habu taji fo feri wo bora fatauci dai se yadin ga hunkuna kalmai zo kan bon irga gabi dangagati gati bon tinai sambiyan wani bon hausa yan france ga autonomisation bon yan walim ne bon tene sambiyan amantikala sijirno kanga borfo wala kunda fo wal satafo iga ceci kadu fondon da dabariyan kanga nan ingai ma hin kadu fahamai da kokarin da kuzari da hina kanga ingai wani zadiyan fonda tabbatan di kanga ingai tine kul sambu ingai jinda bandabon ingai bafuna dingai ndunyi gorama duku borise da hana kaso nga yindanta ya dinga bontine sambiyon da baro a ganin no waiburai imudu hina tonton nga wani barbar yan do hare kambo nga wani socha do hare kambo ya dinno imudu nane nga bonga ga tonton bontine sambiyon odin a ganin waiburam du damono kabai hala nga kamba dan na hare kambo wannan hare kambo imudu mu hina da kuzarin da hini kan ganin ima tanga ngai bumbai dingai windanta wal ngai am bani gora da i wane bafuna ma yongo do hare kambo yadin ga fanni no kan agwanda ma na beri wai borai se zama ngono ginan wai bora amhin kudu dalili kan ga nga murar ikai ne di bere kultina sambu ngi hina me ka tonton kurnyo wani ka a gona ga tega wala armo wala nyakfusine ne da kan gomnato mbogo kan daga yani ga bor bumbo ni bon se ni min tine sambu yongo dit agana ni faraha ni ma ni bon kani manane ni bon ga kudu fonda ta yan ka feri ka tonton woka ni goga tedin ga yadin ga wone no gati kalma zo a wani feri ju a wani mana anda bon mini bon hausu wali mini bon mini bon tina sambu yongo kan gati autonomisation france ci ga neno aiga kayaran ka sai ka dairi ma ngwada ko mi margu banira hino know, ye kande kalma musa da fama se autonomisation c'est mana bon Voilà, chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais ou dans les cinq langues dans lesquelles nous diffusons nos programmes, vous pouvez nous envoyer un message texte ou un vocal au 82 89 89 64. Justement, écoutons les messages de quelques auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. shayi wajen shirye-shiryen kalangu suna katarwa da kyau kuma muna jin daɗin aikin da suke sosai muna murna kuma muna jin daɗi Allah ƙara buɗi gaba ɗaya kawo musu kayan aiki sosai eh mu ji daɗin mu ma sosai salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na dan hasiya direba ne ni muna jin shirye-shirye na studio kalangu surtu akan yadda ake wayan ma da matasa kai sai in ga in na tahi garuruwa wajen abokaina in ji ko ina studio kalangu nake ji gaskiya ta masha Allah ku ci gaba da karfafa mana gwiwa matasa muna jin daɗin wannan shirin naku kuma Allah taimaka Allah ba da sa'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eh da farko dai zan gabatar da sunana sunana Sama'ila Muhammad amma an sani da Alhaji Yawale gaskiya ina sauraron studio Kalangu sosai sosai surtu ma na karfe biyar in wannan na gaskiya akwai labaru masu kayatarwa kuma da harshe harshe kowane harshe gaskiya nan wani gaskiya ya birge ni sosai sosai tunda kowane yare kake ji a kasar wannan gaskiya za ka saurari yaranka eh na gode wallahi kuma ina saurari har launin karfe 11 zuwa 12 wannan assalamu alaikum ni ce ra mutu a tanit karce unwala laska da babu tsogami ba karya ina sauraron studio kalangu kullum muna jin daɗin shirye-shiryenku saboda shirin nan na mata muna gaigaida 'yan karce unwala duka maza da mata da yara da manya duka ina gaida 'yan studio kulangu duka gabaki daya muna musu fatan alheri ba ta ismail ibrahim aiwo ta yarno filinge aiki studio kalangu hangan surtu hanfo alasar banda haradi aiki ma igi matasa igi lakalai kendi aiki shirye-shirye dai hangan surtu da alasar wani aiki ma igi kate sensibilisation yan iga salan zanke gwai bon iga kata irkan gwai tere sanni ayirin kurga kana isi rai gudu ko ne miye ga tonton kwai ne o imir hanfo fo im ci girkam gwai rai mono dama irga ga ka digin ga si gira irin te irgin mai da irgi masalaki sai an bar carban da gwamnati hingir hangana a gidur sai gaksine ka ga terse yamir ba gaksine gumo ala santayar ay corano ay ay commerçant wono dai tunano ne ka jine sambu ko ay ga foy ay ga bani ha e ga ma dufo ay gorko sinno kan e jarga fu ne jarga ay gi say dufo ngam woda ay gorko sinno da ir ay fadan ceyno wodi en kulde ay ga isi fufo ay ga coiffeur kan e jarga kan do tunay koy ko bado ngano ti ite ngam fo gafo ikul go filinge ay gi fo gi bani ha ya san shusha na karce in wala tire yan ku muna jin dadin shi studio kalangu muna shawaran ku dari bisa dari muna muku watan alheri ina gaida Ali Tela ina gaida eh, Rasfan ina gaida salisu gai salamu alaikum gai sumaila muni kan sai gane mai gira bi babu kan gosa to ma da lafata da mu wani ha wani kana sai do kalangu sigira ma kirgi hangaran da irgo ga ma ikani gumo zami do kalangu ni nizer labari kulu irgo duwa aga ni dirga hangan ke da ke za ni sintin ki na kul ka sintin za wo kan ni sima za wo kan ni ga ma kalama to wo kan ni ga ma ga ime da me ga irgo gudu bon fayre gumo zama irgo ngai fatta kubai irgo du labo albahare insha Allah irgo ga sabis to do kalangu agogo murade feri gumo irgogo labari matkan kinir gaba wallahi gogo du na fa zaman bi don sanni kadda bor fo kaga ki ni se wal ya kinte ni gogo ni kwara las ni se lero ga dunya labari ma me ni gudu wai wone wasa nafa ai ga zakariyau malanu kango maradi ai ga fu ai ga salaji da kaine ne asi kalan yama inga mu ai ga fu al umma me dame ai gidisto do kalangu hangan koy me dame kangan hangan matkirga hangan ai ga kan ba zinzini sai Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, avant de finir en beauté, nous allons vous laisser avec ce titre de Soga à Ténéré. de ce mercredi 15 mai 2024. Rendez-vous est pris demain à la même heure pour une nouvelle présentation. Vous étiez avec Habiba Ahmed et Samira Rouafi. L'édition a été assurée par Adam Dawaki et à la technique, c'était tout simplement Seini Isaka. Bonne suite à deux programmes à partir de 17h jusqu'à 19h sur Studio Kalango. Passez une excellente journée.